Rahim uh, Malam ya ce babun uh, fil iddati wannan babi zai bayani game da idda wannan faƙati da ciyarwa wal istibra da istibra'i shine wato ya zama mace an tabbatar da bata da ciki yana da ma'anar da ba wannan ba zai ƙara mana bayani wa iddatul hurrati malam yace idda ta ya bila ke ce ma idda mace ta zauna dan wani lokaci kafin ta yi aure al mutallaqati wadda aka sake ta salasatu qura'in to jini uku ne kanat muslimatan aw kitabiyatan musulma ce ko kirista ce ƙuru'i uku za ta yi tsarki uku wal'amatu wa man fi ha ya riqi baiwa ƙinni baiwa tsantsa da baiwar da take mukataba ce an yanke mata ta biya dubu hamsin ko dubu ɗari ko miliyan ɗaya ta biya wani ɓangare na kuɗi sauran da saura ga baki ya tana ɗan sauran bauta ne rabi yanci rabi bauta ƙur'ani to su waɗannan ɗan tsarki biyu za su yi kana zauji fi hinna miji a alakan shi da waɗannan matan duka Horon au abdan ɗa ne ko bawa duk ne idan ɗa na auren musulma ɗa na auren kirista ɗa na auren musulma ɗa na auren kirista bawa na auren musulma eh, mace ta mashi musulmin ne ai bawa na auren kirista to in ya rabu da ita jini uku za ta yi haka ne ko shi mijin Bangaren mata kuma wanda suke bayi tana auren ɗani ko tana auren bawa wannan mukataban tana auren ɗani ko bawa da ƙur'ani ɗarki biyu to me tsarki me aƙara? wal aqra'u hiya al shi shine tsarki wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qurun to me aqra hiya al atharu shine tsarki allati bainad damaini wanda ke tsakankanin jini biyu fa in kanat mimman lam tahid in ta kasance wadda ba ta haila aw mimman qad ya isat min al ko kuma ta yanke ƙauna daga haila sata ashhurin to wata uku za ta yi fil hurrati ga ya wal dawa da baiwa wata uku ita mai haila ba ta wata uku ɗan tsarki uku za ta yi a ƙara'u za ta yi wadda ba ta haila ita ake ƙirgan watanni ba duk macen da aka sake ta za a ƙirgan watanni ba ne a ce yau da sakinta ya wata uku a'a in dai tana haila ba haka bane sarki uku za a jira wa iddatul hurrati almustahadati aw amati iddan ya wadda take jinin istihala jinin ciwo ya ce ko baiwa fi talaki a saki sanatun shekara guda ne idan mutum ya saki mace ya zama tana fama da jinin istihala to ita wannan mace iddanta za ta shekara guda ne gam yana ci da ta kafin ta je ta aure wa iddatul hamili iddan mai ciki fi fatin a rasuwa ne au talakin ko saki ne wata hamliha ta sauke abin da ke cikin ta kanat hurratan au amatan au kitabiyatan kudin goro gaba daya ya ce baiwa ce kirista ce shikenan mutum ya saki matan shi da safe ya tafi wajen aiki kafin ya dawo ta haihu da yamma sai ta wani auren ta gama idda ranan ya sake ta ranar ta samu miji ranar ta aure to ta gama idan ta to yau ya sake ta yau ta auren ta wal mutallaqatu allati lam yadkhul biha la'idata alaiha wadda aka sake ta amma ba a yi dukhuli da ita ba ba a riga an sadu da ita ba ba ta da idda wa iddatul hurrati min alwafati arba'ata ashhurin wa ashrun iddan ya na rasuwa to wata hudu ne da kwana goma kan sagiratan aw kabiratan karaman yarinya ce ko babba ce dakhala biha aw lam yadkhul yadkhuli da ita ko bai dukhuli da ita ba muslimatan kanat aw kitabiyatan kaga ita ma kudin goro gaba ɗaya duk an haɗe su musulma ce ko kirista ce haka dai za a yi wata hudu da kwana goma wannan fa ku kalli wanda aka lissafa shi iddan mutuwa ita mai ciki ita ke da a sama ba an cire ta ita mm. ita ba mai ciki fa nan. mun karanta ita iddan mai ciki haihuwa ne mm. yanzu idan kaddara ta sa mutum ya mutu yau matar shi ta haihu yau ta fi gama idda da saki kalli baya ya ce wa idatul hamil fil wafati rasuwa da saki ga mai ciki ita ke da mataki ɗaya shi yasa yasa ta a mahaɗa dan nan karatu uku ake yi karatun farko wasu jinsi wanda suke da alaƙa ba da ciki ba na saki sai nan kuma jinsinsu na mutuwa ita kuwa sai ta haɗa sai aka ta tsakiya ita ta jawo wannan ta jawo wannan ita mai ciki ko bari ta yi ta gama da yake da wanda littafin farko ne za mu ƙara na gaba mace inda cikinta ya kai wata hudu inda cikinta ya kai wata hudu yau mijinta ya sake ta sai ta barin cikin ta gama ko aka ce ya rasu ya aka yi ya rasu da ta cikin ya juya kawai sai ta haihu gashi cikin wata hudu ne ta gama idda za mu zo karatu a can gaba dai an gane ko saboda haka wa fil amati wa man fiha baqiyatu riqin shaharani wato a inda aka rasu aka bar baiwa da wadda akwai sauran yanci a kanta wata biyu ne wa khamsu layalin da dare biyar malam tartabbil kabiratu matuƙar ba babba ce ba wadda ta shiga shakka wai yaya kuke mace idan ta kai shekara hamsin ko kuma ba ta kai ba shekara hamsin a shekarun mace target ne irin shekaru saba'in ne ko tamanin na namiji hmm. idan mace ta kai shekara hamsin ta zama murtabiya ta zama tartabil kabiratu murtabiyan mace in ta kai in ta tasamma shekara hamsin ƙasa da haka kaɗan ko sama da haka kaɗan hailata na iya ƙarewa ba ɗaukewa ba ƙarewa to wanda aka sake ta a wannan gaban tana da matsala shi sa malam ya maza istisna'i ce malam tartabbil kabiratu matuƙar ba babba ce wata samu raibu ba don hukuncin can na baya gaba ɗaya ya rushe a kanta matakai take da shi kusan guda shida iddanta sai an ba a hankali in ba haka ba za a yi mata aure cikin aure ko za ta yi aure cikin aure ba ta gama wannan auren ba za ta fara wani wannan ko dukkan jinsin biyu da saki da mutuwa shimfiɗa muke yi zatul haidi shi kan shi ma risala shi fuda ce in an je gaban gabobin sai an sake buɗe su malam tartabbil kabiratu matuƙar babba ba ta shiga cikin rebu ta shiga shakka ba zatul haidi wadda lokacin da aka sake tantana wato ma'abociya haila ce ita bi ta'khirihi an waqtihi ta yadda ya zamu jinkiri daga lokacinsa da hatta tazhaba ribatu za ta zauna har wannan shakkan ya kau wannan karatun za mu yi fassara shi ƙila mun ji littafi na gaba ya buɗe mana matakan kafin kuma mu a wancan littafin sai mu haɗa karatun wuri ɗaya amma eh, bai fita ba shi murtabba wato mace murtabiya tana da ɗan aiki a kanta wa amma lati la tahidu amin wanda ba ta haila li sagarin saboda ai yarinya ce au kibarin ko girma wa karbana biha kuma gashi mijin ya kwanta da ita an mata aure bata fara haila ba don ka san akwai masu yayan su aure ba su fara haila ba ba su da nuno masu da komai sai su masa aure to ko mijin sai zan ya kwanta da ita haka yana ga tayi kwari na za a iya kwanciya da ita to sai ya rasu falatun kahu fil wafati ba ta aure a rasuwa illa ba da a ashirin ce bayan wata uku sai mu tsaya nan za mu mai tashi a gurguje wannan Babu littafi fil iddati game da idda zaman da mace za ta yi kafin mahaɗan aure guda biyu ke wannan fakati da ciyarwa